hannu a cikin jaka ina haka ina haka ina haka hannu na ya fada ciki kuma kawai hannun da ya inda zai shiga sai cikin jaka zan makale hannu na ne soja ne ni kada Allah kin jibga min kaya ta kake so kamun Allah ya kama ka ai na waya gani me faru Ai dan damfara sun damfare ni ɗayan yara gumi na nake ji laki ne duk na gode masoyina wai wannan takarda da biran da kake yawan rubutu a kai na menene wanda kin san kamfani haka nan ne me ka wannan magana kuma wahi ban gaji asara ba ko ta sile mu a kamfanin mu idan kika saka naira dubu ashirin sati guda zai zama dubu ashirin kamu ba ce kudin shi ƙarya kuke wallahi police station kuma wani police station din kuma ce ake takunta ba safe aka kama ta na jire wani ne kai aka sake dawo da rana aka sake kama ta na sake jire mu ba ruwan mu da wannan zan